Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da da ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. zalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalola jamhuriyar Nijar. sai ta Alfa Radio a kuma su Ghana. Ba barka barkamu da wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu alhi kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan sada fasinjojin safa na kamfanin sufurin jihar Neja su hamsin da uku ga danginsu bayan kubutar da su daga masu satar mutane. Gabanin sanar da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban Nijar da Muhammad Bazum na PNDS ya lashe an buƙaci jama'a su rika gujewa yaɗa jita-jita. Muna da shirin ciwon ya mace da sharhin jaridu na jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labarun duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Mahmud lalu Yayin da karin Amurka ke karɓar allurar kafin cutar COVID-19, babban darakta a hukumar da ke yaƙi da yaduwar kwayoyin cututtuka Dr. Anthony Fauci ya ce nan ba da jimawa ba za a fitar da sabbin ka'idoji da matakan da waɗanda suka yi allurar rigakafin cutar za su bi waɗanda hukumar kare yaɗa cututtuka ta cdc za ta fitar wasu daga cikin ka'idojin sun haɗa da cewa duk wanda ya riga ya karbi allurar baya bukatar sai ya keɓe kansa ko da ya yi wata mu'amala da wanda ya kamu da cutar ana sashen samun karin wasu alluran yayin da masu haɗa magunguna suka alƙawarin kara kaimi wajen samar da su kamar yadda gidan talabijin na cnbc ya ruwaito masu zanga-zanga a myanmar sun sake gudanar da gangamin nuna adawa da gwamnatin sojojin kasar ko da ke yawan mutanen da suka fita a birane da garuruwa ba su kai yawan waɗanda aka gani a ranar litinin ba gungun masu zanga-zangar ya tare ne a gaban ofishin jakadancin ƙasar indonesiya da ke yangon bayan wasu rahotanni da suka nuna cewa hukumomin jakarta na neman goyon bayan wasu daga cikin mambobin kungiyar kasashen da ke kudu maso gabashin asiya kan yadda za a tabbatar da cewa sojojin sun cika alkawarin da suka yi na gudanar da sabon zaɓe cikin shekara guda masu zanga-zangar dai sun kira ga indonesia da ta mutunta zaben da aka yi a watan nuwamba wanda jam'iyyar ansan ci ta nld ta lashe da gagarumar nasara matar da shugaban amurka joe biden ya zaba don jagorantar ma'aikatar harkokin cikin gida ta fuskanci zafafan tambayoyi daga 'yan republican kan abin da suka kira tsatsauran ra'ayi da take da shi da ya hada da nuna adawa da aikin shimfiɗa bututun man fetur da ake kira keystone xl deb halan wacce 'yar majalisar dokoki ce daga jihar new mexico ita ce wacce biden ya zaba don shugabantar ma'aikatar ta cikin gida yayin zaman tantance ta da ake a majalisar dokokin amurka halan ta yi kokarin baiwa 'yan majalisar na bangaren 'yan republican tabbacin cewa za ta samar da daidaito kan batutuwan da suka shafi haƙar mai da kuma kare filayen jama'a tare da ɗaukan matakan yaƙi da matsalar sauyin yanayi idan dai har majalisa ta tabbatar mata da wannan mukami za ta zamanto 'yar asalin amurka ta farko da za ta jagoranci wata ma'aikatar gwamnatin amurka labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutum hamsin ne suka mutu a gidajen yari uku da ke kasar ecuador sanadiyar bore da fursunoni suka yi a cewar 'yan sandan kasar fursunonin sun yi boran ne a gidajen yarin biranen gayakil senka da kuma latakunga babu da tabbacin cewa ko 'yan sanda sun yi nasarar maido da doka da oda a waɗannan gidajen yari bayan barkewar boran cikin fursunoni dubu talatin da takwas da ƙasar ta ecuador ke da su akan samu artaba tsakanin ƙungiyoyi masu aikata manyan laifuka a gidajen yarin ko a watan disambar bara sai da fursunoni sha ɗaya suka mutu sanadiyar irin wannan fada da ke barkewa a tsakanin fursunonin shugaban kasar lion morena ya ayyana dokar ta ɓaci a daukacin fannin gidajen yarin kasar ya kuma ba da umarnin a ƙara ɗaukan sabbin matakan tsaro a gidajen fitaccen ɗan wasan ƙwallon golf tiger woods da ke nan amurka ya yi wani mummunan haɗari a cewar ofishin 'yan sandan birnin los angeles rahotanni sun ce motar woods ta wuntsila ne a kusa da wani yanki da ake kira ranchos palabad a jihar california lamarin da ya sa sai da aka zakulo shi daga cikin motar da gaban ta ya malkwaɗe wani watan bidiyo da ya nuna inda hatsarin ya faru ya nuna motar a jirkice a kasan wani rami da ke gefen tsauni an kuma ga baraguzan motar warwatse a inda motar ta faɗi an dai garzaya da woods asibitin habo na ucla yayin da bayanai ke nuna cewa shi kaɗai ne a cikin motar a lokacin da haɗarin ya faru. saurara yanzu za mu shiga rahotanni gwamnatin jihar neja ta mika fasinjojin kamfanin sufurinta hamsin da uku ga danginsu bayan kubuta daga hannun masu satar mutane daya daga fasinjojin wata baiwar allah mai shekaru sittin da biyar ta ce sun shiga tashin hankali a hannun miyagun irin daga mina ga rahoton mustapha nasiru batsari da suka share ke kibanin kwanaki goma a daji a hannun waɗannan 'yan bindiga dattijiya 'yar kimanin shekaru sittin da biyar mai suna malama salamatu abdulkadir ta bayyana yadda rayuwa ta kasance mata a dajin. To gaskiya mun gode wa Allah Ubangiji wa ta'ala. Gaskiya in ba din kuka taimaka a jiyan nan ba da duka mun yi lebur an kashe mu gaba daya. Bindiga dai ba bacci ba ci ba sha kuma suka ce mu gaya muku za su shigo cikin garin Mina. Suna ba ku abinci? Eh suna buhunhunan buhuhunan abincin su ce mu girka wani lokaci su kora su su girka su zo su zuzuba mana a hannun mu ci sannan a ba mu ruwa mu dan tarfa mu sha. Ayi ne sau nawa suke ba? In muka ci da safe to in Allah ya yarda kuma sai kuma can kusan garba kila za su bamu in wani lokaci kuma sai shegu ba za mu baku ba ba ku da abinci suke ba taliya da wake dankali amma wurin nan gari ne suke ko daji daji ne mun yi tafiya kamar daga nan mina zuwa zingero da kafa da gida kamar cin zarafin mata babu a'a wallahi wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ba su kwana da kowace ya mace ba sun ce in suka kwana da ya mace asirin su na karyewa sai dai duka maza ka in suka shiga hannun su gaskiya maza na jinji to da suka ji haushi sai suka fara dukan mata ita a ce ne za su karyo su dinga kima maka yan kananan yaran nan da ke tare da ku ya aka yi jariran nan ba a taba su ba sai da in suka yi kuka an san ba su su ce kuka ma su ko kuma mu buga muku sanda sai a rungume su ko mi ihun su bidiyon nan da aka yi kina cikin wanda aka eh wanda aka sai aka tara mu aka ce mu yi group wajen ku san muna cikin wani hali mu yi ihu mu ce barayi ne ku ce barayi ne muka ce barayi ne ku taimaka don girman Qur'ani tun da farko dai sai da likitoci suka duba lafiyar mutanen in ji kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Muhammad mako sede banda dai gajiya wasu shotan gabuban jiki don wahalar da suka ta cikin daji babu wani ciwo mai tsanani wasu suna da dama ciwon eh, hawan jini da ciwon shuga alhamdulillah ikon allah ma da muka gwada su suna cikin koshin lafiya a yanzu dai hankali ya karkata wajen ganin an kubutar da yaran makarantar kwalejin kimiyya ta garin kagara da maharan suka yi garkuwa da su a makon jiya to amma gwamnan jihar niger alhaji abubakar abubakar sani bello ya ce suna sa ran fitowar yaran nan ba da jimawa ba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Gabanin sakamakon ƙarshe da hukumar zaben jamhuriyar Nijar Sini ta sanar da ayyana Muhammad Bazum na PNDS tarayya a matsayin wanda ya lashe zaben kan ɗan takarar adawa Muhammad Usman na da RDR canji masu bayyana ra'ayi sun yi kira ga jama'a su kauce duk wani labarin jita-jita don hakan ne mafi alheri ga ɗorewar salama a ƙasar. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako. 'Yan kasar ne ke kira ga masu amfani da yanar gizo da ma kafofin sadarwa na intanet domin aikawa juna kalamai na neman ta da hankulan 'yan Nijar ko bayyana sakamakon karya na zaben sabanin wanda hukumar zaben ta Nijar sani ta bada. Sunana Sagaji Mamman Sani mai kasa kuma ɗalibi ne a jami'a Abdul Muni. Mutane su ji tsoron Allah. To su tuwon ga lokaci da muke. Mun zo cikin wani lokaci wanda ake ana samun akasi. Me akasi tunda ana samun mutane masu yada irin resultat ta estimation me estimation kamar su ba da su yi kiyasi su dan yi misali sai su yada su ce sai ni ta heddo shi alhali ba sai ni ta heddo ba su na ga zaman kan saboda su hada mutane su ja hankalin mutane zuwa ga wani tunani na daban da ba shi ba to abinda muke fata mu ga mu annan mutane to su tabbatar da sani ho Niger ga gahawa ba su da wata bayan ta wani kasa duk gani Niger ita an mu ko mu a ita ina duk wani kokarin yada wannan labaru na ƙarya bisa kan rezo sosiyo don wasu su gani su raida har su sa shari'a ko abu ya kawo matsala kotun koli a samu mata matsala ta gaza gane abuwa to su kiyaye iyaye su ji tsoron Allah su sani ko ba sun kai ma ba kansu sun kai ma saboda su ma yan kasa na mazauna kasa kenan duk abin da zai ka tashi hankali a samu kashe kashe ko mu wanda zai sa wannan labari da kun ka hada biskan estimation ko kuma biskan maganganu to ko ku sani har da ku tana da ku kuna cike dan sai ya shaye su ma waɗansu da na tattauna da su akan wannan zancen sun ce bai kamata ba jama'a na aikawa juna sakonnin ƙarya da sakamakon zaɓe na goge domin arzuka jama'a zuwa ta da zamna tsaye sunana muhammadu bello game da harkar yada labarun karya na facebook da sauransu gaskiya ma'aikanta suna jan hankalin mutane kwarai idan wani labari ya zo ka tsaya ka tantance shi labarin nan mai kyau na ko mara kyau na don haka irin yada labaru hakan ga wanda ba na gaskiya ba na sashen eh, yanar gizo gaskiya ana samun sabani kwaran gaske musamman ma bisa zaɓuɓɓuka tun da kaga irin wanda suka taya su hukumar zaɓe tana cewa labarin da duk za ta bada shi na an na gaskiya wanda mutane ka zuwa suna yadawa daban-daban daban na whatsapp din nan da ka gani sari ba na gaskiya ba ne su irin wannan labura na whatsapp su ka kawo tashi hankali ga mutane cikin kasa abin da muka fata dai wanga abu ubangiji Allah sa an shi lahiya lau kuma ya wuce lahiya lau har wani lokaci mai zuwa yan adawa wanda sun ka wadi su rungume kaddara su kuma masu mulki da sun ka Allah ya ba su su yi kokari su wa mutane aiki suna na dan iya taya to zabe dai misali an ga inda ya bi a mutane talaka su gane cewa wadda gabakin su bai dace ba shi na da kusuri zama jama sai ta waɗi da kanta sannan ai wannan murna to shi kasan sha'ani na na mutane baiwa ka hana ai wannan ko hukuma ba ta iya hana tunda abin ba ga hannun hukuma yake ba amma dai shawara abin da ya kamata yan kasa su yi da yan fartutuka kuma masu mulki da waɗanda su ci mulki misali shi na da kudin alifu bagi mutane hankalin mutane kwanta saboda a zamana lahiya. kiranye-kiranye ne ake yi a ko ina a duniya a halin yanzu wa 'yan Nijar domin su kwantar da hankulansu su kuma su san cewa Allah ne ke ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da yake so haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar kara shafa muryar amurka ake sauraro ga aisha mu'azu da shirin mu na gaba Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon mace za mu ci gaba da tattaunawar da muka fara a game da tarbiyyar yara da yanayin halin tsaro da yankin arewacin najeriya ke fuskanta sannan za mu ji yadda kasancewar dr ngozi okonjo iwala mace ta farko 'yar afirka kuma 'yar najeriya ta zama shugabar kungiyar hada-hadar kasuwanci ta duniya zai iya karfafa wa mata gwiwa kamar a makon jiya muna tare da hajiya maryam gundu masaniyar halayyar dan adam da kuma hajiya balaraba shugabar matan hasu fulani yankin birnin tarayyar najeriya abuja a yi sauraro lafiya Hajiya Maryam ke menene ra'ayinki game da raba 'ya'ya da iyayensu? To wannan kin yi sara kan gaba in ji Bahaushe saboda ni wannan abun ya faru da ni. Aure na na farko Yarinyata tana shekara uku na rabu da mahaifinta aka raba ni da 'yata saboda a lokacin ban ma fara aikin gwamnati ba. duk da na san cewa addini ya bani damar in ja haƙƙina a kotun shari'a a karɓi yata a maida mu a hannuna amma dole ce ta sani na haƙura. kuma da yawa mata suna samun kansu cikin irin wannan halin da na samu kaina. To me yake kawo irin haka na farko ilimin addini musamman ma ilimin aure ya yi karanci a jama'ar musulmi. A addinance idan namiji ya rabu da matar shi ka bar mahaifiya yaron ta kula da shi haka addini ya yarda da shi har sai ya kai wani lokaci amma ba a bin dokar addini. Za ka ga wani lokaci ana cin zalin mata da yawa sannan mata inda basu da karfi ko basu da masu tsaya musu sai ka ga dole sun shiga damuwa amma bayan da za su abun sai ya iya zama ma wasu matan matsala ko da kana da yanda za ka yi wani lokaci sai ka ji an ce idan aka yawaita jayayya akan yaro ai Allah ma na iya karba abin shi wannan magana tana ɗaya daga cikin abin da ya hana ni in yi jayayya akan karɓar yata na ɗaya kenan sannan na biyu bani da ƙarfi lokacin bani da sana'a ban fara aikin gwamnati ba dole ce ta sani na haƙura saboda na san cewa ni Allah ya ce in kula da yata har sai ta kai wani munzali sannan ko ta yi aure ko kuma in ta balaga ta koma wurin mahaifinta so kuma za ka ga cewa ana yawan samun rashin sa'a wasu matan ba su da imani duk saboda tun farko ba su samu tarbiyya za ka ga suna wulakanta 'ya'yan da ba nasu ba suna fifita nasu 'ya'ya suna azabtar da 'ya'yan da ba nasu ba a shekarar baya na yi ta ganin videos na cases irin wa'annan yaro uwa ta tafi ta bar shi an wulakanta shi an azabtar da shi ana irin wannan cin mutuncin kuma ko a unguwa a kasa samun wanda zai yi magana ko ya kai kara ga hukuma a kwatar ma yaro hakin shi cikin lockdown din nan aka samu wani yaro mahaifin shi ya daure shi ga turke irin na awaki inda ake daure talo-talo tare da dabbobi yaron nan yake kwana yake kwanci ake cin abinci komi ruwa komi iska saboda ni saboda mahaifiyar shi Allah ya yi mata rasuwa akwai mata uku matan mahaifin yaron nan suna rayuwa a cikin gidan nan tare da 'ya'yansu lami lafiya amma yaro yana daure da ruwa da iska abinci ma ya kai cewa kashin dabbobi yake ɗiba yana mu tana cewa duniya ba wurin zama ba ne. inda mahaifiyar wannan yaron ta je kai ma za ta iya kasancewa da kai wa zai riƙa maka 'ya'yanka ba ka tunanin cewa kai ma sai Allah ya sa naka 'ya'ya su shiga irin wannan hali ko baki mutu ba mace ki yi tunani ki ga rabuwa za ta iya kasancewa tsakaninki da mijinki yaya za ki ji idan ke ma yaranki suka samu kansu cikin irin wannan rayuwa ta kunci maza kuma ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin da Allah ya shimfiɗa a rayuwar aure yaro idan ya tashi babu soyayya a rayuwar shi sai kaga shi ma ya taso babu soyayya cikin rayuwar shi kuma idan baka da soyayya a rayuwarka sai kaga ko imanin ma sai ya ragu dan sai kaga mutum wanda bashi da soyayya a rayuwar shi zai iya aikata komi na rashin tausayi ko rashin imani saboda shi ma yana ganin haka ya yi rayuwa don haka wannan zafin wahalar da ya sha na rayuwar shi tun yana yaro uh, kuntata mishin da aka yi sai ya yi kokarin ya huce haushi akan mutane da to ko wannan kadai yana iya kawo ta'addanci a kasashen mu mutuna cewa rayuwar nan duka nawa ce ta yaya kasancewar dr ngozi okonjo iwala shugabar kungiyar hada-hadar kasuwanci ta duniya zai bai wa mata kwarin gwiwa a kasar mu najeriya da ma nahiyar afirka baki daya magana ne nake akan yadda rayuwar mu mata yake yanzu Wato ita wannan mata gaskiya ina in gwazi jirgin nan fata da ke tana wannan gwagwarmaya kuma za a samu jajirtattu mata irin wannan. Ina mai tabbatar miki ai ba ni abu ne encouraging ne da ake yi especially a nan arewa a yanzu haka ina gaya mata wanda suke so su fito su wannan gwagwarmaya a nan arewa amma maganar nan ta al'ada da magana na addini shine kana encouraging mata ne Maryam? To abin da zan faɗa shine ya kamata iyaye maza da mata mu farga mu gane cewa 'ya mace alheri ce. Iliminta ya fi komi alheri saboda akwai inda aka ce ilmantar da 'ya mace ɗaya kamar ilmantar da duk duniya ne. Ko zamanin annabi mata sun nemi ilimi babbar malama ta dukkan zamanin da ya gabata ta kai aisha radiyallahu anha ba sahabbai da dama suke zuwa su duka a wurinta su nemi bayanin hadisan annabi bayan rayuwar shi ai yanzu ma ya kamata maza da mata iyaye mu gane cewa akwai mata da yawa da muke gani ba sai ka jira abu ya kawo kanka ba ana ta cire yara daga makaranta ko a hana su karatu a kai su talla ana bata musu rayuwa su zo su yi aure babu ilimin nan babu ba a koyi sana'a ba a samu ilimin da za a fita a nemi aikin da aka yi ba don a samu kuɗin lalura duka bukata sai a dora ta akan namiji namiji dole ya gaji kowaye ake yawan tambaya kullum yau ba ni gobe ba ni dole namiji ya gaji kuma don haka wata rana bakin cikin ma yawan tambayar shi zai iya sa ya aikata abin da ba daidai ba ya kawo tsana ya dora ma ya mace don haka mu yi empowering mu mata ya mace yau ta ma fi na wani namiji tausayi sai ka ga ya mace ita ke rike da iyayenta bayan ta girma su kuma sun tsufa amma wani namijin zaka ga idan ya nemo sai ya kai ma shi kuma nashi surukai idan ɗaya mace na da ilimi za ta iya rika kanta za ta iya rika 'ya'yanta za ta iya rika iyayenta da 'yan uwanta da shi kansa ma namijin idan ba shi da shi za ta iya taimaka mishi sai kaga an zauna lafiya amma tun farko kafin mu sa su a hanyar ilimin nan mu tabbatar da mun ba su tarbiyyar da duk inda za su shiga za su kiyaye tarbiyya ka bar yarka mace ta nemi ilimin addini sannan kuma ka bari ta nemi ilimi na zamani so da yawa za ka ga miji ya zo ya auri mata ya tara 'ya'ya da wa'annan mata Allah ya kawo mutuwa tsakaninsu ko ya kawo rabuwa tsakanin sai ka ga an bar wata mace da lalura 'ya'ya ba ta san yanda za ta nemi abin da za ta ci ba balle ta taimaka ma 'ya'yanta to ko dan wannan ma shi kansa ma babban muhimmin abu ne wanda yake iya sa tarbiyyar yaro ta lalace yaro ya shiga wata hanya ya dan sace-sace ko kuma ya shiga hanyar ta'addanci don haka iyaye ku bar 'ya'yanmu mata su tashi tsaye su nemi ilimin addini kuma su nemi na zamani yana da matukar muhimmanci yawan fitina da zubar da jini da zaluncin mutane da ake ci yana hana ci gaba sai kaga muna ta cewa shugabanninmu sun ci zalinmu shugabanninmu suna cin amanar mu mu kanmu muna cin amanar kanmu To mai sauraro, a nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon mace a yau. Sai zuwa makon gobe, mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake fatar Allah ya ba mu wani lafiya. Awal Garba kawo mana sharhin jaridun Kamaru. fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar da mai ta kasar jamhuriyar kamaru an ita kuma ta mana cewa wani basarake a bangaren jihar yammacin kasar jamhuriyar kamaru mai suna jean raymond sakoju ya ce shugaban kasar jamhuriyar kamaru mr biya ya mance da sarakunan gargajiya cikin al'amarin gudanar da gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar kalara an ita kuma ta ce ta gano wata badakala da ake shirya mata na zagon kasa kallon yadda kamfanin yake da bari jini a kasar wajen yada labaru masu inganci amma ta ce yanzu haka dai an hada baki ne da wadansu manyan alkali na kasar don rufe kamfanin a kasar kamaru wanda ta ce yanzu dai ta yi yunkuri na ganin yadda za ta yi ita ma ta bullowa waɗannan bangarorin na kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar the guardian post ta kasar kamaru ta wata ce a yanzu haka jami'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru Sai ko gari matuka gaya na ganin cewa sun kwato yara kanana da kuma waɗansu sabbi mata a hannun yan bindiga da ke neman halaka su a gundumar mai da ke jihar yamma maso kudancin kasar jamhuriyar kamaru da ake ta takaddama tsakanin masu neman datsa kasar gida biyu yau shekaru uku kenan da ake ta rikici ya gici ya yawa a kasar ta kamar sai kuma jaridar lejo ta ce hukumar da take yaƙi da ta'addanci a kasar kamaru yanzu haka tana kokarin dankara waɗansu waɗanda aka gano cewar suna da hannu hannu a kan gudanar da yakin da boko haram take a kasar sai jaridar Kanara an da ita kuma ta gulmata mana cewa yanzu dai shanti de momo karamin ministan shari'a ne na kasar jamhuriyar kamaru kasar faransa ta yi kokari na ganin cewa za ta maka shi a gaban kuliya domin a cewa ta yana nuna bambanci tsakanin bagajen fata da kuma fararen fata jaridar economy kuma cewa ta yi kasashen da suke kungiyar nan ta haɓaka tattalin arzikin nahiyar afirka ta tsakiya sai sun gudanar da taro a Ƙasar kasar jamhuriyar kamaru neman hanyoyi na inganta kasuwanci tsakanin su da kuma farfado da harkokin noma da kiwo Dirijan sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ita ban kudo mana cewa dai har yanzu manyan motoci dangane da kayayyakin masarufi da kayayyakin abinci sama da guda dubu ne yanzu haka suke jirgi a kan iyakar kasar jamhuriyar kamaru ta gabashin kasar da kuma kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya kasancewa cewar ta tawayen kasar banki yanzu haka suna ta artabu tsakanin su da dakarun tsaron kasar za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar da mai saje ta roto mana cewar gwamnatin kasar ta kamaru ta taka rawar gani wajen kawo tsaro a bangaren yan awaren kasar anda a yanzu haka ne aka sauki baki masu buga wasan mola kuma yanzu haka suna gudanar da wasannin su ba tare da waɗansu matsaloli ba muhammad awar garba muryar amurka daga kasar lokaci ya yi na sharhin murar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka a yau 24 ga watan fabrairu muryar amurka ke cika shekaru 79 da fara gabatar da shirye-shiryenta a duhun kwanakin farko na yakin duniya na biyu gwamnatin amurka ta ga cewar akwai buƙatar samar da hanyar mai da martani ga farfagandan 'yan nazi ta wajen kafa nata kafar labarai wadda za ta rika bayyana labaran gaskiya ba tare da nuna bambanci ba don haka aka kafa muryar amurka a ranar ɗaya ga watan fabrairun 1942 ta kuma fara yaɗa shirye-shiryenta na farko na minti goma sha biyar a Jamus a ranar 24 ga watan Fabrairu. Muryar Amurka ke magana daga Amurka. Kulli yaumin a daidai wannan lokacin za mu rika yi muku magana kan Amurka da wannan yankin. Labaran ko na iya zama masu daɗi ko marasa daɗi. Za mu dinga tsarge gaskiya ko miɗacinta. Tun daga farko, muryar Amurka ta ɗau azamar ba da damar sanin rayuwar Amurka. kamar yadda doka ta tanada dole muryar amurka ta ba da labarai na gaskiya kuma sahihai kana da bayyana manufofin amurka da ma'aikatunta haka zalika da manufofin amurka nauyi ne akan muryar amurka ta ba da labaran amurka ga duniya a cewar tsohon shugaban amurka john kennedy a ranar da take cika shekaru ashirin da kafuwa wannan babban aiki ne mai wuya da kuma sarkakiya a ɓangare guda kuma wata kafa ce ta gwamnati don haka kan iya zama kafa ta al'umma kuma aiki ne na yada labarunmu a duniya ta yadda zai bayyana tsarin demokuraɗiyya da kuma yadda amurka za ta burge a wani ɓangaren kuma a matsayinki na mai taka rawa wajen jaddada 'yanci wajibi ne ki bada labari namu ta hanyar gaskiya ki bayyana kamar yadda Oliver Crowell ya ce game da zanen shi. A zana mu kamar yadda muke da mu da ƙurajenmu dukkan abubuwa game da mu waɗanda ba lallai ne su burge nan da nan ba. Gaba dai gaba dai kafa arba'in zuwa ƙasa biyu da rabi kintsawa. Haka dai a faɗin duniya suka ji labarin gaggaruman nasara da aka samu a wannan ƙarnin a muryar Amurka ciki har da sanarwar da mutane sama da miliyan 615 a faɗin duniya suka ji na yadda aka isa duniyar wata a ranar 20 ga watan Yuli 1969. Natsuwa ta samu, Nikiya ta sauka. Kamar yadda ma'aikatar harkokin kasashen waje ta wallafa a shafin ta na Twitter a ranar ɗaya ga watan Fabrairun 2021 Lokacin gabatar wata ta farko, muryar Amurka ta shaidawa masu saurare cewar labarai masu daɗi ko marasa daɗi za mu gabatar muku gaskiya ko miɗacinta. Tun daga wannan shirin na farko har zuwa yau muryar Amurka ta sanar tare da kawo jama'a tare a duk faɗin duniya wajen goyon bayan 'yancin demokradiyya Sharhin muryar Amurka kenan na yau. wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar amurka ni nasiru adamu hikaya da na jagoranci shirin ke fatar mu zama lafiya wassalamu alaikum